bayan godiya ga Allah da salati da manzon tsira Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwanaki suna gudewa awanni suna tafiya wani na bin wani zamani yana tafiya daransa da ranarsa ba wani minti da zai zo mana ko awa face sai muna ƙara kusantan wata mai alfarma watan ramadan watan azumi watan qiyamul layl watan asham da tahajjudi watan alqur'ani watan ibada a kowace shekara al'ummar musulmi a kowane sati na duniya suna ɗanɗanar zaƙin gabatowar watan ramadana saboda wata ne da ake buɗe ƙofofin aljanna a cikinsa ba a kyale ko ƙofa ɗaya ake rufe ƙofofin wuta a cikinsa ba a bari ko ƙofa ɗaya a buɗe mai kira yake kira mai tela yake yin tela da umarnin ubangiji ya baji alkhair akbil ya kai mai aikata alkhairi kusanto matso taho zuwa ga rahmar ubangijinka ya ya yashar aqsir ya kai mai aikata sharri da alkaba'i da mugun nabi da bakin ciki da keta da hasada ka taƙaita ka taƙaita wannan wata saboda dangin alkhairar da ke ciki musulmi ke ɗanɗanan zaƙinsa a kowace shekara gwargwadon yadda imani ke bunƙasa a cikin zuciyar mutum gwargwadon yadda yake jin kewa idan watan ramadan ya wuce ko da wannan wata yana da daɗi yana da lagwada a dukkan shekaru to amma fa mu al'ummar jihar kano tantanansa ya ƙaru sama da sauran shekaru da suka wuce baya daɗinsa ya daɗo a bisa ga lagwadar shekaru da suka wuce baya domin in za a wurin ya zama watan azumi da kiyamun laili da tahajjudi da sadaka da umara kadai to yanzu fa doriya akan haka ya zama watan shari'ar musulunci domin mutane wanda kunnowarsa ke da wuya ranar ɗaya ga wata shari'ar musulunci za ta fara gudana a aikace ɗari musu ɗari a jihar kano insha Allah hukuma ta yi dukkan tanadin tanadin da ya dace tanadin tanadin da za ba ta bi in insha Allah domin tabbatar da wannan buri namu wanda ya lullube zukatan dubbai ko miliyoyin musulmi a ciki da wajen najeriya tuni hukuma ta bayar da kungilan gyara kotuna da kaina na za ka zagaya waɗansu kotuna da aka yi aiki don in zama shaida don in ga gaskiyar abin da aka yada a labarai hukuma halin yanzu nan a wannan kwanaki tana gudanar da taron wa juna ilimi na musamman da daɗin ilimi da daɗin ƙwarin gwiwa da wayar da kai ga alƙalan da za su yi aiki a kotunan shari'a musulunci an tilasta musu sun rufe kotunansu Fati biyu ko sama da haka suna ta halartar darasi safa da yamma a makarantar koyon aikin shari'a ta malam aminu kano da ke nan cikin jami'ar bayero jama'a da dama shaida ne kan wannan ana ta ba su ilmomin da za su taimaka musu a fagen gudanar da aiki da shari'a musulunci alal akalli wannan na nuna mana na isar mana sakon kyakkyawar niyyar hukuma dangane da karban shari'a bugu da kari al'ummar gari gaba ɗaya kowace unguwa ana ta kafa kwamitocin tallafa mai ana gudanar da wa'azuzzuka da lantoci don saboda ƙoƙarin ya na da rage ta don ƙoƙarin yaɗa alkhairi da fada ɗaki. wanda wannan wani al'amari ne mai zaman kansa da yake nuna cewa al'ummar jihar Kano ba, ba su yadda ba da wani tsari in ba tsari shari'ar musulunci ba tuni a kasuwanni yan kasuwa da masu sana'o'i sun kafa kwamitoci a tsakanin tuni majalisar malamai ta jihar Kano tare da haɗin gwiwar kwamitin aiwatar da shari'ar musulunci a jihar Kano sun tsara lantarki da darussa da wa'azozi a kasuwanni daban-daban a masu sana'o'i daban-daban a sun da an yi wa'azozi a wafa an yi kasuwar kurmi kasuwar rimi ƙofar ruwan bai hatta kasuwar masu sayar da kayan miya da ke dakata ɗan kaba duk ana fi tsarin don ƙoƙarin wayar da kai kuma alal hakika a dai kawo da muka yi a wannan kasuwanni mun ga kwaɗayi mun ga kulawa da damuwa da san a zo a aiwatar da shari'a musulunci a wurin da dama daga cikin yan sun tsaya tsayin ka kurai da gaske wajen kafa kwamitoci a tsakaninsu na karɓar na da algusu da ke gudana a tsakaninsu muna fatan masu irin wannan himma Allah ya sanya musu albarka a su, ya sanya musu a zurriyarsu ya sanya musu a gidajensu Allah ya kare su da fitar magarta ya ƴan uwa shari'a mutunci mutuncin mu ne mu duka babu yanda za a yi samu sun nasara sai da goyon bayan mu duka dole ne yan kasuwa su ba da haɗin kai ta hanyar ne sankan albusu da awo da mudun da ba da shi ka auna ba kai yan kasuwa su ba da haɗin kai wajen hana junansu kuɗa abu mai kyau da mara kyau muna da labarin yan kasuwan da ke siyo shinkafa tirela ɗaya ko buhu ɗari ko ɗari biyu sai su je su sake sake a fito nasu su farke buhuna dama suna da waɗansu buhu yanki suna da inji da zai sake ɗinke bakunan buhun sai a sake ɗora shinkafar inda tana buhu ɗari yanzu in suka sake ɗorawa turawa irin tasu sai ta koma buhu ɗari da ashirin ko da kila inda sun saye ta akan kowane buhu ɗaya kilo hamsin yanzu kowane buhu idan ka saye ta kaje gida ka auna sai ya baka kilo arba'in da biyar ko da kila rubutun da ke kai an sake suka waɗansu buhunan an fito da shi kasuwa an sayar a farashin kilo ko masu irin wannan cikin yan kasuwa akwai kuma waɗanda suka tsaya tsayin daka sai sun rasu hanyar su cikin junansu sai sun ja hankalinsu in ba su daina ba ba za su danke su da ƙarfin tsiya a je a danka su a kotun a musulunci daga ɗaya ga watan ramadana. to dukkan waɗannan ayyuka ne masu muhimmanci da ake son yan uwa su yi taimakekeniya da juna su hana su a tsakanin su musamman ya ɗan uwa da amuli da riba haramun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya tsine wa mai ba da riba Allah ya tsine wa mai karɓar riba Allah ya tsine wa mai rubuta an bayar ko an karɓi riba Allah ya tsine wa shaidun da suka yi shaida a cikin mu'amala da riba mutum hudun nan manzon Allah ce hum كافأة لكافأة سكي بدونا وجل أنت الله تعالى دل إذا لك آمني من الوقت كهر بوتي تاشون من ذا الله يبقى يتكلم عن حديث نبان عبد الله إلى عمر وانت كان حديث مسلم يرويته أما وانا عبد الله إلى عمر من ذا الله يتكلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب الفقر ورديتم بالدرع وتركتم الجهاد في سبيل الله صلى الله عليكم ظلا لا ينزله حتى ترجعوا إلى دينكم yace idza baya bayatin bil ina idan ku yi mu'amala da ina nau'in mu'amala fi riba an faɗe shi don ya tafi kowace kala ta riba ba yi kaɗai ba shi ina yadda yake mutum ne ya zo wurin ka yake son ka ba ki rancen kuɗi naira dubu ɗaya sai ka ce kai ba za ka ba shi kuɗi ba amma kana sayar da atamfofi ga turmi guda ka sayar masa dubu ɗaya bisa da cewa zai biya ka dubu ɗaya nan da ƙarshen wata sai ya karɓi turmin atamfa bayan ya karɓa kuma sai ka da shi in ka yadda na sai wannan turmin a tamfar gari takwas sai ya baka turmin a tamfa sai ka ba sai ko kai kuma ka ba shi gari takwas kaga wannan teknikayyar da kuka yi da bashin tazu daban ma'ana kana jira kuma nan gaba a karshen wata ya baka naira dubu daya kaga dai wayo ne na cin riba a madadin ka ce ga ɗari takwas ka bani dubu ɗaya shine sai kai wannan wayan tsammanin ka ubangiji ba zai gane ba sai ya wahayi zuwa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ka baya ku bilkina idan kuka kai dabaran sirri ba kuka rinka mu'amala da wannan a tsakanin da juna wa akattum aznab al-baqari ku kuma kai rinka da delan shanu wato kuka dafa da kiwo da noma da fatauci ba ruwanku da addini in karsana ta mutu a ana hankali kake tashi an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka damu ba in an taba mutuncinka ko sarautarka ko makaminka ana hankalin kake tashi an ci mutuncin addini ba ruwanka an ci mutuncin musulmai baka damu ba taraktum aznab al-baqar kenan wa raditum bizar kuma kuka yadda da noma kadai ba ruwanku da bautar ubangiji kun zama kawai yan rayuwa ta materialism me za a ci me za a sutura wanda gida za a gina wata irin mota za a yi wata mace za a aura har kawai ba ruwanku da addini ko masallaci ko ilimi ko islamiyya ko takawa ko zikiri salatin annabi ba ruwanku da wannan wa taraktu al-jihad fi sabilillah kun kyale jihadi ya mutu ya zama tarihi sai dai ku karanta badar da uhud da sandaku kawai dan ku kosar da junanku yin kan labari ba dan ku dauki darasi ku mai mai ta badar a yau ba ku mai mai ta uhud a yau ba ku mai mai ta kandaku tsakanin abuja da lagos da bayelsa ba haka kawai kun kyale jihadi ya mutu in kuka yi wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai saukar muku da wani kaskanci Allah zai saukar muku da wani wulakanci la yanzi'uhu ba zai ɗauke shi ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma addini gaskiya ne kasancin da ya zo mana a yau gaskiya ne cin mutunci ya zo ana cin mutuncin mu a ƙasar nan ana cin mutuncin addinin da sarakunan da malaman da yan siyasar da yan majalisun mu na jihar na jihar na tarayya da gwamnonin mu ba mu da kima a idan gwamnatin tarayya ta ba mu da kima a idan annan kasar nan idan kuna tsammanin yan ofisi za su yi ta'addanci ne kaɗai a Lagos wani lafiya to ga su sun zo Abuja ba wai ga magajin mutum suka daka a kan titi ba dan majalisa aka da ya gudu aka tafi da motarsa da kuɗi a cikin dubu ɗari biyu duk kun da aka bar wasa labarai amma abin da yan sanda suka yi na himma da tsaro sun harba tiyagar wannan shine gaskan shine wulakanci dan majalisan da aka daka dan majalisa ne dan yankin arewa dan majalisa ne mutum ba dan majalisa ne dan kudu wanda yake arni ba dan a nuna mana cewa ba mu kome ba wannan shine kaskancin da manzo Allah ya bada labari cikin wannan hadisi shi ya tabbata su yanda za a yi Allah dauke cikin mun koma addini sarakuna su koma addini yan kasuwa su koma addini gwamnoni kyamomi yan siyasa kowa ya koma addini wallahi in ba haka ba za ka tara kuɗin ko ba za ka samu damar cin ba ba su da kwanciyar hankali za ka ci ba lallai ne a yaki barna a tsakanin jami'an gwamnati tun kafin shari'a ta akwai jami'an gwamnati karban albashin matattu kana aiki a wata ma'aikata sai ka mutu sai a ke sanar da hukuma duk wata sanar da kanka na fitowa waɗansu ke nan suna nan suna karɓa suna akwai manyan jami'an gwamnatin da suke karɓan albashi ma'aikatan da babu su a ma'aikata ma'aikatan ɗari ne sai a yi ƙarfin su zama ɗari da hamsin kuma a rinka yin bota duk wata ana fitar da albashin waɗannan a matakai na albashi daban-daban waɗansu la'anannu tinannu yan haram suke ɗaukar su duk wannan fa ya fitar da a musulunci masu wannan ya kamata su tuba tun kafin a fara shari'a musulunci su ji tsoron Allah da Ramadan na da tahowa su sani fara yi wasu ba su da tabbata daga cikin jami'an gwamnati akwai masu kwangila ta karya ya fitar da naira dubu ɗaya kan abin da ɗari ɗaya aka sayi dama in sun tashi yin kwangila aka ce ga matar kwangila za a sayo sai sun tambaya a kasuwa kusan sanawa ne aka ce naira ɗari sai su ce ku yan kwangila ku kawo kwaseshin nan sai wannan ya ce zan kawo su ɗari da hamsin wanda ya ce zan kawo su ɗari uku wanda ya ce zan kawo su ɗari takwas wani ya zo sai zan kawo su naira dubu ɗaya sai su ɗauki kwangila sai su bayar da wanda ya ce zai kawo shi a kowane guda ɗaya naira dubu ɗaya bayan sun san ɗari ake sayarwa amma sun kira wasu bayan sun basu gidan sai ka san mun san kudin sa kasuwa kar ka san kar ko muka ce za mu baka dubu to wannan dubu din ba ta ka fice ba kai daya kai dai kowane ɗaya da za ka kawo mun ba ka ɗari ɗari takwas sun kamu ce amma ka sa hannun dubu ɗaya ka karɓa haka ake a ƙananan hukumomi haka ake a gwamnatin birnin haka ake a da government da abin da ya wannan muni mu sani cewa dukkan wanda ke cin dukiya ta haram ko ta hanyar kasuwanci ko aikin gwamnati ko ta hanyar zamba ko ta hanyar yaudara ko ta hanyar haɗa fetur da kananzir ko ta hanyar haɗa abu mai kyau da mara kyau duk wanda ke dukiya ta haram ya sani cewa wallahi tallahi sai ya biya a ranar tashin kiyama abinda zai hana ka biya a ranar tashin kiyama ɗaya ne ba istighfari bace ba salatin annabi bane ba gina masallaci bane in ma ka gina masallaci ba ka istighfari ko ka je aikin haji waɗansu malamai sun faɗa ma ƙarya suka yi masu yau da ka wallahi ka je ka tare a Ka'aba kai ta karanta Qur'ani Da yau har ka mutu bayan ka saka cikin karamar hukuma ko na jiha ko na wajen ayyuka a gwamnatin tarayya wallahi tallahi Allah ba zai yi dan wannan haƙƙi ne tsakaninka da bayi Allah baya ya yafi haƙƙin tsakaninka da bayi ko kai kike fari sai haƙƙi tsakaninka da shi inda jiya ka sha ko kai ta ta, ko kai zina haƙƙi ne tsakaninka da Allah in ka je kai wannan sai ya amma haƙƙi tsakaninka da mu kawa wace kuɗin mu a jiha ko a karamar hukuma ko a ina ne kai zamba ka yi yaudara ka haɗa abu mai kyau da mara kyau ka sayar ka cutar da mutane wallahi duk istighfarin ka da kiyamun lailan ka da aikin hajjin ka da umar ka da zai fice ka baga Allah abu guda biyu za su yi kafin ka mutu ɗaya daga cikin biyu ko dai ka nemi mutane su yafe maka idan sun ce mun yafe shi kenan idan wannan ba ta yi ba ka ɗauko abin da ka sa ka mayar musu abin da ka dafa ne da kan in ma ka rufe inda suke kai ka rufe inda suke baka san su ba ka yi sadaka da kuɗin amma wallahi in ba haka ba ranar kafin kiyama dan azumin ka da sallar ka da umarar ka da hajjin ka da ginin masallacin ka da islamiyyan ka da zumuncin ka da hatsi na wayo da karaba da ramadana ka bayar duk ladan sai a dauka ba in ma wai an karba din an baka lada sai a karba sai a rabawa talakawan da suka tafi waɗanda ka zalunta ta fuskar wadanda waɗanda ka zalunta ta fuskar duk wani hanyar da in duk wannan ya kare baka biya ba sai a dauko zunubin sai a loda masa sannan a tura cikin wutar jahannama adi bin umaira yake cewa na ji manzon Allah ya ce dukkan wanda muka dora shi kan wani aiki haka sama na miki ya zamba ma bauko sai ya boye allura ko abin da ke sama da allura to zai zo da wannan abun gululan ya ati bihi yawmal qiyamah gulul kamar dukiyar ganima da mutum ya sata a rataya masa a wuya wa man yadr bi ya'ti ma salla yawmal qiyamah haka za a rafiya a wuyan mutum ya zo da shi farfajiyar kiyama ko wani kallon shi lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan hadisi sai wani bakin fata cikin mutanen madina ya tafi yace ya manzan Allah karbi mukamin ka bana su rike commissionership ɗinka rike aikin darakta da ka bani rike aikin chairman na wata board da ka bani bana su manzon Allah ya ce me faru yace na ji kace wanda yake da wanda yake da kaza kaza manzon Allah ya ce ina tsara mai mai kawa yanzu ku fake ji dukkan wanda muka dora wani aiki to ya kawo mai yawan su da kadan dinsa fa ma bu tiya min bukatar duk abin da doka ta baka na albashi da alawansu da kudin kwanan daji in ma ka je dajin ka kwana to sai ka karba ka'idar aiki ta baka wa man ya min hunta wa ma nuhi an hunta duk abin da aka hana shi kuwa doka bata baki bai dauka to ya daina in ko ba haka ba ran tashin kiyama zai zo da ji alafiya Ya wayan ranar tashin kyamu da hadisin kirkira ba a ne kira wani mutum ya annabi ya ba shi tsaron kaya ko dai kayan ganima ko sadakar zakka kafin araba sai ya mutu yana mutuwa aka zaka baya manzo Allah labari sai manzo Allah ya ce huwa fil nar yana wuta cikin kirkukan ana wuta sahabbai suka je su bayyana wani irin aiki yake su bincika sai suka samu riga guda ɗaya da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ita ce ta kai cikin wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nawa ake ba kana da hukumomi a kowane wata akwai karamar hukumar da ake ba ta miliyan 30 akwai wanda ake ba ta miliyan 25 akwai wanda ake ba ta da bakwai nawa ake baiwa jihohi akwai jihar da ake bata miliyan 800 akwai mai 900 akwai jihar da ake bata miliyan 1 a kowane wata na duniya daga sai da zama tun da suka hawa su zuwa yanzu me aka yi su wallahi sai an yi lissafi ranar tashi kiyama kwamishinan ma'aikatar ilimi kiwon lafiya walwala da jin daɗin jama'a da sai ta duni kamar hankalin dasiri yin gobe da wace ce wace ce sai a nan lokacin ɗaukar yan majalisar karamar hukuma kowa sai an tambaye shi ran tashin kiyama ya yi bayanin abin da ke karkashinsa yaya aka yi aka kashe sai ya yi bayani shirki rasu babban riga ya sata ba za Allah ce huwa kindari yana wuta yanzu shirki ku nawa muke da da hadisin Umar dan Khattab yaki aka je haifar hadisin Muslim kenan wannan hadisin shirki rasu yana cikin Bukhari hadisin Umar haifar aka je yaki waɗansu sun yi shahada sai sahabbai suka rusu wuce sai ce wani ya yi shahada Maza Allah na jin wani ya yi shahada Maza Allah na jin. wani ya yi shahada sai manzo Allah ce la bai shahada inni ra'aytuhu fil nar fi aba'atin ghadda na kai shi na cikin wuta saboda wata abaya da ya sata babban igaci ma sata ba wando babu jamfa babu kuma wallahi wannan shi ne ke jiran shugabannin da dukkan azzalimin cikin tun daga azzalimin karshen sama zuwa azzalimin karshen kasa tun daga gwamna ko minista ko shugaban kasa ko chairman na lokacin gamman daga sama kenan har ka zo kasa fasinja mai ɓoye maka fayil ɗin da ka ba wani abu bayan ba albarkar sa mai makirki da ƙarya har yanzu a kawo a kawo ɗin nan na lokacin government gwanayen shirya bota ta ƙarya ce duk nan da kansiloli kasan satar da ake yanzu a Najeriya wato ma kudin hukumar gaba ɗaya takawa ake akan faifai a musamman a waɗansu kananan su kasawa ake a raba a ware chairman ga nasu kansiloli ga nasu sai da fadu min nauyi ta ga nasu waye ga nasu yan kananan abawu yan kananan da su hakimi na wannan gundumar ga nasu dgo ga nasu ofisa na sss na wannan yankin ga nasu a wani wurin da lalacewa ta kai lalacewa har da babban limamin kofar haifin shi ma ga nasu wallahi duk sai sun yi bayanin ganin kashi kiyama sai sun yi bayani ranar takin siyama wata ku yau mai sabda ku fihi ila Allah sun matuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ina kira ga yan mu ramadan na mutuwa suna kara farashi na manta da suka da da wani bawan Allah ya kawo mun take da tukar farashi bambanci tsakanin makon da yake da wannan makon kadai tsakanin buhun shinkafa da buhun gero da buhun masara da na sukari bambanci da aka samu tsakanin makon jiya da makon yau an fara samun bambancin naira ashirin naira talatin arba'in ramadan din na mutuwa kuma ana ƙara samun bambanci wannan wani irin rashin imani ne wani irin rashin kyautawa ne shin ba ka so addu'ar manzon Allah ta tafi ka sai rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza tara wa samhan idza tara manzo Allah ce Allah dukan mutum mai saukin hali lokacin da ya sayar mai saukin hali lokacin da ya saya mai saukin hali in ya ji karban bari manzo Allah maka addu'a ce Allah dukan to amma kai baka ji dan yan uwanka ba yanzu ya dukan ka Allah manzo Allah ta sura ki irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan wanda suke kasa wanda ke sama shine ubangiji ke dukan ku to ba ku ji kan bayan Allah ba ku zo ku dauka farafi ya za Allah dukan ku ya za Allah dukan ku ba sa musu ya zare albarka ba samu kudin ku haɗu da bala'i yan fasi ba samu kudin ku haɗu da dukkan musibu duk wannan sakamakon safa Allah da rikin bai da imani ku ji tsoron Allah ya ku yan kasuwa ku sauƙaƙe farashi don kuma Allah ya sauƙaƙe muku ranar tashin kiyama wani bawan Allah ne ya tashi mutuwa sai aka ba wa mala'iku labari ku gafarta masa sai ake tambaya da za a tambaye ka sai sai ko me ne wani ake a gafarta masa yace karshen kowace shekara idan an zo kafin a shiga sabon shekara sai in bincika takaddata wa nake wa yake bi na bashi na biya wa nake bi bashi sai in kira wasu wanda yake da kudin biya ya biya wanda rabi yake da shi ya kawo rabi an yafe rabin wanda baya da komai ma ya je na yafe masa dan karfin shiga sabon shekara da bashi kaka ce to wannan abin da kake da shi kai ma Allah ya yafe ma duk kuskuren da ke tsakanin ka da shi je ka shiga aljanna na biyu akwai manyan jami'an manyan jami'an gwamnati a halin irin tsohuwar kayan nan da suka dade a ma'aikata suke karban albashin wanda suka mutu suke karban albashi ya zare ƙarin ma'aikatan da babu to ta jihar da ta kafa kwamiti a yanzu kwana-kwanan nan kwamitin da zai bincike dangane da irin wannan azzaliman ma'aikatan da hukunta su ta hanyar da ta dace irin ma an kama su za a ajiye su zuwa ɗaya ga watan Ramadan mu ga me zai faru to yanzu haka irin waɗannan sun fara zuwa wajen waɗansu bara gurbin malamai suna musu tsubbu ana yanka ana binne rago da rai ana binne dan akuya da rai ana tunje kaza mai wace wace da ranka wai dan saboda katta taki ka ji dan Allah wani zalunci abinda suke zalunci ne kuma suke karin zaluncin da ya fi shi duhu kuma dan a kyale su su gaba da zalunci fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniyar nawa take yau ina sarkin musulmi bello ko abdul karimi musa ko abdul salami sun wuce wannan makami ba a san ɗaya wanda ta rage ba umarin dallaji koron dallaji koron ya mutu a kuma su sallau haka yaro ɗansa kosau ba su kalhatu yau a zazzau su a bashi ina aliyu baba ina sarkin kano alu ina abdullahi ina sarkin kano sunusi ina sarkin zazzau aminu ina su kalhatu ina su usmanu na gogo ina sardauna gamsu dan kwarai kam ahlakana qablahum min qarnin hal tuhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza nawa ya rage a duniyar waye saura kana jin tsuriyar wani cikin wanda suka wuce ballan na sai ka rinka tsafi da magudi da damfara wai kawai dan a kyale cikin zalunci muna nan tare da gwamnati wannan kwamiti ya yi aiki ɗari bisa ɗari muna addu'a ga gwamnati ta karfafa wannan kwamiti kar ta sa masa baki ta sakan masa akala muna tare da wannan members na kwamiti don saboda waɗannan ba ta garin wannan ba ta garin in sha Allah sai an magance duk yadda suka yi jama'a mu ribace ramadana da ke zuwa wata ne na addu'a mu shi wajen addu'a ga shari'an nan duk masu mata magudi Allah kariya su mu shi wajen addu'a alkhairi ga wannan addu'a ya Allah ka taimaki wanda suka zo da ita gwamnonin da suka ce zafin yi shari'a da yan majalisa da dukkan masu mara musu baya cikin malamai cikin alkalai cikin sarakuna cikin hakimai cikin yan sanda da sojoji da dukkan bangarorin jama'a ya Allah ka taimake su Me amfani da da ramadana din nan wajen addu'a da cewa ya Allah azzalimin da sai kace yan uwan a Legas, ya ubangiji ka karya ya ubangiji ka dammara su jami'an gwamnatin da suke mara musu baya ubatun da yake mara masa maya ya ubangiji ka karya ya Allah ka dammara shi ya ubangiji firgita shi ya Allah tsorata shi ya Allah hana shi sakewa ya ubangiji hana shi kwanciyar hankali da walwala duk wani makiyin addinin musulunci Allah kare duk wani mai taimakon addinin musulunci da ilimin da mulkin sa ya Allah ka taimaki muna roƙon Allah ya taimaki in wannan kwamiti ya ba su ikon yin aiki na adalci muna ƙara jaddada musu a madadin wannan mimbari a madadin dukkan jama'ar wannan masallaci a madadin dukkan wani musulmi mai cikin musulunci cewa wallahi muna tare da gwamnati akan wannan muna tare da kwamiti akan wannan akan su yi aikin su babu tsoro babu ta da baya kuma dukkan wani malami yan uku yan sihiri da suke kokarin su lalata wannan aniya suke mugunyar addu'a ya Allah ka karya ya Allah ka tona asirin su ya Allah ka fallasa su اللهم اصل لنا ديننا الذي هو اسمك امرنا واصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصل لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياره لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى الصلاه